This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau litini 22 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim labarin janyewar shugaba Joe Biden daga takarar neman ta tazarci a wa'adi na biyu shi ya fi daukan hankalin jama'a a kafafen sadar zumunta a kasar China. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kamo hanyar zuwa Amurka inda ake sa ran zai gabatar da jawabi a gaban majalisar kasar. sannan bakin haure masu shigowa amurka ta kan iyakar mexico sun bayyana fargabar yiwuwar janye damar da ake ba su su ketara zuwa amurka har idan trump ya yi nasara a zaben shugaban kasar amurka to kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa wasu 'yan boko haram kimanin 263 sun miƙa wuya ga rundunar tafkin chadi shiyar kamaru lallai ci gaba ne amma abin da ya rage ita gwamnati ta fito da hanyoyin dakile damar da wayannan mayaka ke da shi na daukan sabbin mayaka damar da suke da shi na samun makamai da kuma damar da suke da shi na tattara kudade. Za kuma a ji cewa mutane a sassan duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan janyewa da shugaba Joe Biden ya daga takarar shugaban kasar Amurka. wannan daidai na ra'ayi da shi ya gwada kamar shi shugaba ne mai jin ra'ayin jama'a ga kuma ya kamata ya zama darasi ga 'yan siyasan afirka in jama'a kaza suka ce ba su wani kaji ka aiki da shi kamar kowane yammacin ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibrin ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun inganta ilimi a kano da ma najeriya baki daya. za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraron assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya labarin janyewar shugaban amurka joe biden daga takarar neman tazarci a wa'adi na biyu shine maudu'in da ya fi daukan hankali a kafafen sadarwa a kasar sin yau ta litinin cikin wata sanarwar da aka fitar jiya lahadi da rana a amurka biden ya sanar da cewa ba don komai ya dau wannan matakin janye neman tazarci ba illa don ya mai da hankali akan yi wa kasa hidima a matsayin shugaban kasa ya zuwa yanzu dai gwamnatin kasar china ta yi gunda bakinta akan wannan al'amarin a wani taron manema labarai da aka saba gudanarwa jiya a yau litinin mai magana da yawun ma'aikatar tsaron china maunin ta ki cewa uffan sannan ta ce batun wato zaben shugaban kasar amurka al'amari ne da ya shafi harkokin cikin gidan amurka sai dai kuma an karanta labarin janyewar takarar shi daga zaben shugaban kasar sama da sau miliyan 400 a kafar yada labaran china weibo wanda ya samu dubban ra'ayoyin jama'a Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kamo hanyar Washington yau Litini inda ya bar wato wato inda ya bar baya da kura ganin yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada domin gabatar da jawabi a gaban majalisar amurka a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas bayan da biden ya janye takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu yayin da ake ci gaba da kokarin ganin an cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas ana daɗa samun damuwa akan yiwuwar yakin ya daɗa bazuwa a labanan da yemen sannan a wani bangaren kuma amurka tana tsakiyar gangamin yakin neman zaɓe mai tangal-tangal jawabin netanyahu na iya haifar da rikici a bangarorin biyu janyewar biden daga takarar zaben jiya lahadi ya janyo hauhawar wato yana ya tattare da al'amari musamman ma la'akari da cewa har yanzu akwai batun jam'iyyar democrats za ta mai gurbinsa da shi kana wanda zai zama shugaban amurka na nan gaba ɗaruruwan bakin haure ne daga ƙasashe daban-daban suka kama hanya daga kudancin kan iyakar ƙasar mexico a kafa jiya lahadi a yunkurin ganin sun tsallaka zuwa amurka wasu wasu daga cikin mutanen sun ce fatarsu ita ce su karasa amurka kafin zaben kasar da za a yi a watan nuwamba domin suna fargabar cewa idan trump ya yi nasara a zaben zai cika alkawarin da ya yi na rufewa mutanen da suke neman mafaka kofar shigowa amurka muna fuskantar barazanar yiwuwar janye damar da ake bamu niƙetarawa kan iyaka a cewar miguel salaza wani bakon haure daga kasar el salvador yana fargabar cewa sabon gwamnatin trump tana iya daina amincewa da shigowar bakin haure wanda aikin ake bin tsarin cb1 wata manhajar da masu neman mafaka suke amfani da ita don neman damar ganawa da jami'an shige da fice akan iyaka idan inda suke bayyana musu dalilin su na neman a basu mafaka To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan boko haram kimanin 263 ɗaukacinsu 'yan asalin Najeriya suka miƙa wuya ga rundunar tafkin caji shiyar kamaru baya ga wasu tara da aka kashe duk a tsawon mako guda daga abuja ga hassan na kaina da cikakken rahoton. rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadin ta karbi 'ya'yan kungiyar boko haram kimanin su 263 ga mayakanta sashi na daya da ke kasar kamaru mai magana da yawon rundunar laftanar kanar abubakar abdullahi ya min karin bayani wannan runduna ta haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chad wadda aka fi sani da multinational joint task force na ci gaba da samun nasarori a wani aikin da take gabatarwa da muka kira operation lake sanity 2 inda makon da ya gabata muka samu nasarar karɓan 'yan boko haram tare da iyalinsu guda 263 waɗanda suka miƙa wuya sannan kuma mun samu nasarar hallaka wasu guda tara da kuma amshi makamai kala daban-daban. Am to dukkaninsu waɗannan adadi da kace sun kai 263 dukansu mayaka ne. Sun kasu zuwa kaso uku ne akwai maza magidanta guda hamsin akwai kuma mata su ma magidanta guda 93 sannan akwai yara maza da mata guda 120 da sun mika wuya ne a lokaci guda a wuri guda sannan 'yan asalin wace ƙasa ne a guguwar mika wuyan ta fara ranar sha ɗaya ga watan yuli inda wasu 'yan ta'adda suka mika wuya ga sojojin mngtf da suke aiki a garin wulgo da ke kan iyakan najeriya da kamaru a binciken farko da muka gudanar ya nuna cewa dukkan mutanen da suka mika wuya suna cikin al'ummomin najeriya ne saboda haka sai aka muka mika su ga da hukumomin sojan najeriya da suke aiki da operation haɗin kai da ke arewa maso gabas in najeriya domin a ɗau mataki na gaba a baba nan dai sojojin na tafkin chadi a cikin wani farmaki da suke kaiwa mai take operation lake sanity 2 na afkawa 'yan ta'addan a zirin tafkin chadin a wani kuma aikin dai da muke yi na amfani da makami karin mu sun yi nasarar samun hallaka 'yan ta'adda guda tara tare da kwato manyan makamai da alburusai a sashe na uku wanda ake kira sector 3 to waɗannan ayyukan da muka gudanar a wannan runduna ta multinational joint task force manuniya ce da ƙoƙarin da wannan runduna take don maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tafkin chadi laftanar kanar abubakar abdullahi kakakin rundunar kawancen ƙasashen yankin tafkin chadi ga masanin tsaro eya komodo ahmed tijjani baba Gama mai ritaya wannan mika wuya na 'yan kungiyar ta boko haram babban ci gaba ne wannan yana nuna maka cewa an samu ci gaba an samu nasarori a bisa yaƙi da ake da 'yan boko haram a wannan sashi na tafkin chadi. to sai dai kuma mai bincike kan sha'anin tsaro a yankin tafkin chadi da sahel dr kabiru adamu da ke ganin wannan ci gaba ne kwarai da gaske amma ya ce akwai kofofi guda uku da ya kamata a toshe to inda gizo ke tsaka lalle ci gaba ne amma abin da ya rage ita gwamnati ta fito da hanyoyin dakile damar da wayannan mayaka ke da shi na daukan sabbin mayaka damar da suke da shi na samun makamai da kuma damar da suke da shi na tattara kudade da zaran ba a rufe wayannan ababe uku uku ba to haka matsalar za ta ringa ci gaba. Dr. Kabiru Adamu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden ya mai mai shekaru 81 ya da sanarwar janye takarar shi na neman tazarci a wa'adi na biyu sannan ya ayyana mataimakiyar shi kamala harris a matsayin wacce yake so ta maye gurbin shi a takarar zaben lamarin da ya sa lamarin wannan ya sa muryar amurka ta jiyo ra'ayoyin amurkawa a birnin new york a game da wannan al'amari da ba a taba ganin irinsa ba franci langford ta ce <laughs> Na yi mamaki sosai. Ina so ban fahimci abin da ke faruwa ba. Abin da na faɗa kenan karin farko da na samu labarin janyewar takarar shi. Amma har idan Kamala Harris za ta maye gurbin shi hakan ya dace. Ita kuma Narida Sarashin ta ce tunanina shine ya kamata yi murabus ba shi da cikakken lafiya da lafiyar kwakwalwa da zai iya ci gaba da takarar ya kamata a ce ya haƙura ya bar wa wani ya yi takarar yau litini sojojin isra'ila sun buƙaci falasɗinawa su fice daga wani yankin da ake gudanar da ayyukan agajin jinƙai a zirin gaza hukumar sojin ta ce tana shirin ƙaddamar da ayyukan soji akan mayakan hamas waɗanda suka shiga cikin mutane suka saje a yankin sannan suka auna isra'ila da rokoki daga wurin yankin ya kunshi gabashin yankin ayyukan jinƙai na musawi wanda yake kudancin zirin gaza an daga falastinawa da dama masu neman mafaka lokuta da dama a sa'ilin da isra'ila take ta ruwan harharenta ta sama da kuma ta ƙasa. sai da Aisha Ma'azu da ta karanta wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan gane muka dusa inda kamar yadda yake a sauran kasashe jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu kan janyewar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi daga takarar shugabancin kasar ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa kamala harris idris abdullah bako gare ka kimanin awanni 48 bayan shugaba Joe Biden wanda ke murmurewa daga cutar COVID-19 ya ce zai koma kan yakin neman zaɓe a wannan makon. Sai kwatsam ya fitar da sadarwa a shafinsa na kafar sadarwa ta X da ke cewa duk da cewa niyya ta ce ta sake tsayawa takara na yi imanin cewa zai fi dacewa da jam'iyyata da kuma ƙasata in janye daga takara don in mayar da hankali kawai wajen cika aikina a matsayina na shugaban ƙasa zuwa ƙarshen wa'adina. mai sharhi kan harkokin siyasa na cikin gida da kasa da kasa malam isa abdulsalam ya yaba wa shugaba biden da ya ɗauki wannan mataki na janyewa daga takarar wanga mataki na rashin shiga cikin takara a 2024 da da zabe amurkan da shugaban kasa joe biden yi shi mu ya yi doko wani mataki mai karfi wanda yake ya ajiye son ƙasa da son ci gaban ƙasa fiye ga son kanshi ya amince kamar maganganun da 'yan ƙasa suka yi tare da abubuwan da yake yi ne bai musu ba ya amince ka kamar eh a yanayin lafiyan shi da wasu abubuwan da yake yi ya kamata ya ba da dama kasa ta ci gaba. Alhaji Abdulrahman Gonda, editan jaridar Daily Guide ne a nan Ghana, ya bayyana wa muryar Amurka muhimmancin janyewar shugaba Biden. Saukan shugaban kasa Joe Biden na Amerika zance ne da ke muhimmanci kwarai a duniya duka da Ghana. A Ghana jaridu da yawa musamman shi jaridan gwamnatin graphic da muna namu wato daily guide mun buga wannan labari saboda muhimmancin shi abinda mutanen ghana ke fadewa shine wato ya nuna cewa demokrasiya abu ne da ya ci gaba a wannan kasan saboda ra'ayin mutanen democrat da mutane da yawa din da ma ba su amerika ne shi shugaban ya kamata ya sauka inda wato shekarunsa suka kai da lafiyan jikinsa matsayin amurka na jagorar duniya ya sake samun jinjina domin shugaba Biden ya ji shawara a matsayinsa na shugaba in ji wasu al'ummar Ghana. Abdulmajid Musa mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. In ji Bature wai is victory for democracy. Ci gaba ne na demokratiyyar mu da muke koya a muke mulki da shi a duniya duka. Wanga akwai baba da yawa da zamu koyi. Na farko ya hau kujerar naki amma yanzu ya sauka. Ma'anar shi shine mu ma mun yi mu doke shi mu ta misalai da kasashen mu na Afirka. Ni Mustafa daga Accra ga. Da yin President Biden daga sai ta kira shugaban kasa na demokrat wannan daidai ne na yi rayu da shi ya gwada kamar shi shugaba ne mai jin ra'ayin jama'a ga kuma ya kamata ya zama darasi ga 'yan siyasan afirka in jama'a kaza suka ce ba su wani kaji ka yaki da shi a sanarwar da shugaba biden ya fitar na janyewarsa bai wata wata ba ya ambaci sunan mataimakiyarsa kamala harris a matsayin wacce ya zaɓa ta maye gurbinsa kuma a lokacin da nake haɗa wannan rahoto rahotanni na nuni da cewa jigajigan jam'iyyar na kira da amara wa kamala harris baya shin koya amurka za su shirya wa mace a matsayin shugaban ƙasa kuwa malam isa isa abdulsalam ya ce a tarihin america ma ita ne farkon vice president mataimakin shugaban kasa da ke dan mace ne ba taba yi ba tare da america kudi karan da kawo ta ta yi nasara ta ce kamar ta san ita ne farko amma ba zai zama karshe ba ta a matsayin ta flag bearer ko shugaba na democrat wanda dai kai su ga nasara a ce an yi sun zama sun kafa gwamnati bayan 2024 wannan shine abin da yake ba zai yi musu sauki ba trump ya ce wai takara da joe biden ya fi mai wuya da takara da kamala harris domin na ganin kama. ai american hali yau ba su shirya ko ba su yadda su ajiye mace ta shugabance su ba alhaji abdurrahman gwanda a nasa bangaren ya ce zabar ita kamila harris da ya dauka kuma mace abu ne da mutanen ghana ke son su duba me zai gudana daga wannan zaben da ya yi mata cewa shin mutanen america za su bar mace ta iya ta zo ta zama shugaban kasa na wannan kasan to muna duba abu ne da kowa ke tambaya ya gan me zai gudana a wannan zaben amerikan da za a yi idris Abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to a gaida idris Abdullah yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar adam. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku tattaunawa da wakilinmu Mamud Kwari ya yi da wasu masana harkokin ilimi a jihar Kano game da wani shiri na gwamnatin jihar ta Kano tare da wasu kungiyoyi na sa kai na ciki da wajen Najeriya kokarin da ake na bunƙasa ilimi a jihar. A wannan makon za mu ƙarasa shirin ne da tattaunawa da wakilin namu ya da Professor farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayero akan hanyoyin da za a bi domin bunƙasa ilimi a jihar ta kano da ma najeriya baki ɗaya. a sunana farfesa kamilu sani na tsangayar siyasa a jami'ar bayero ta kano zan shugabanci kwamiti na shida wanda yake kula da batun alaƙar siyasa da ilimi na farko dai duk ƙasar da ta siyasantar da ilimi to ba za ta ci gaba ba domin abu uku idan ƙasa ta siyasantar da su gaskiya tana kan tafi da ɗorewarta ne akwai ilimi akwai tsaro akwai kuma batun gona na abinci to a mu najeriya gaskiya siyasa ta shigo cikin harkar ilimi sosai na farko dai yawanci mutane suna ganin ilimin kawai je kana yi ka ne ba a bashi mahimmanci ba illa kawai a zo a taro irin wa'annan a maganganu a tashi sannan na biyu kuma wasu suna ganin shi wata karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa ma'ana irin kuɗaɗen da ake zubawa a ciki za ka ga mutane wa'anda suke da alhaki da ɗaukan ba za su yi ba sai dai a ta amfani da kuɗin da sunan a ilimi din azurta kai sannan abu na uku kuma yadda siyasar ta shigo shine cewa duk yawanci shugabanninmu da suke maganar ilimi su ba sa yadda da wannan ilimin da suke bayarwa ba abin da nake nufi a nan shine za ka ga cewa misali za su ce za a ba da ilimi kyauta kuma ba shi da wani abu a ciki ba wani inganci sannan su ba za su yadda su sa 'ya'yansu a cikin wannan tsarin ba za su killace 'ya'yansu da su abu da haka ana fito da shi ne ta siyasa a nuna wa mutane an damu da shi ba cin alal hakika ba a damu da shi ba domin da mutum ya damu da shi a nan shugabanni 'ya'yansu a cikin tsarin za su wanda kamar yadda yake a da a baya a da kaga za ka ga babu ɗan sarki babu ɗan mai kuɗi babu ɗan talaka duk makaranta ɗaya ake tafiya a yi to amma yanzu an ware idan gurin da mutum ba shi da dama ne sai yi ware ta mai zaman kanta a gida idan kwa mai karfi ne ma ba ma a najeriya ba zai tura 'ya'yansa karatu wai yanzu um, wai da gaske ne babu alaƙa ko kaɗan tsakanin siyasa da ilimi idan kuma akwai ta yaya ya kamata ta kasance to siyasa dai kamata akwai alaka tsakanin ilimi da siyasa amma alakar yadda ya kasance ta zamanto domin siyasa hanya ce ta warware matsala ita ce za ta ba da shugabanci na yadda za a gudanar da al'amarin amma idan ka siyasantar da ilimin kamar yadda na faɗa a baya to maimakon siyasar ta taimaka ilimin sai ta rusa ilimin kamar yadda muke da shi a najeriya ta yaya za a raba ilimi da wannan sha'anin siyasa dinnan da ya zame wa ilimi alaƙaƙai a najeriya na'am to gaskiya sai mun tsaya mun yarda cewa dukanmu muna da laifi a wannan abu domin idan mutum ya yarda cewa abin ya lallace to ya ɗauki mataki na farko na ya warware shi sannan na biyu kuma sai kowannen mu ya yarda ya daina yaudara kansa ya daina yaudara jama'a ya shigo ya sa hannu a wajen gudanar da shi sannan na uku kuma duk abin da aka sa a wajen gudanar da ilimi a tabbatar an yi amfani da shi domin ilimi inda yake inganci abu uku ne a hudu ne ko biyar suke a ilimi na farko dai a ce akwai abin da ake kira manhajar ilimin sannan na biyu akwai malamai sannan na uku akwai ɗalibai sannan na hudu akwai kayan koyarwar sannan na biyar akwai makarantu to makarantu muka ta ba da muhimmanci babu malamai ingantattu wa'anda ma ke da su ba a biyan su ba a su abu sannan tsarin manhajar ma ba ta ɗauki yadda za ta farfado da abu ba da haka kaga in dai kana da wa'annan hudu ko da ba makaranta ko a gindin bishiya ne in dai kana da ingantattun malamai da ɗalibai da manhaja mai kyau da kayan gudanarwa na littattafai da abubuwa za ka iya samun ingantaccen ilimi. amma irin waɗannan tarika ta za su farfado tun da yanzu burin a takarda gashi nan an yi turanci mai kyau burin shi ne a raba siyasar da ilimin amma a mayar da shi alakar da ka faɗa. Na'am, to irin wannan tarika su suna nazarin matsalar ne su yi bincike su ba da shawarwari. Amma inda matsalar take shi ne aiwatar da wa'annan shawarwarin da aka yi a wannan tarika. Da haka idan dai a Najeriya ce in matsalar taro ne da ake yi da tunumin warware matsalolinmu. domin za a yi a zo a gama duk a karkashe kuɗi a ɓata lokaci a zauna wa'anda suke da alhakin gudanarwar su yin aiwatar da shi shi sa kullum za ka ga a zo a yi taron a tashi sai zamanto jiya yau ko kuma gwandama jiya da yau domin duk abin da aka yi ba za a aiwatar da shi. Shi ma a sa Alhaji Yusuf Kabir da ke zama shugaban hukumar bunƙasa ilimi ta Subek a jihar ta Kano ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumar ke yi na bunƙasa ilimi a jihar. Muna so mu nusar da al'umma cewar ya abin da muka zo muka tarar harkar ilimi. Akwai matsaloli Allah da iko suna da yawa kwarai da gaske. Matsalolin nan sun taɓa al'amura da yawa harkar cewar yaran ma karatu a gaskiya in ka auna su za ga ba wani abin da za a faɗa ba ne karatunsu yana da rauni kwarai da gaske babu kayan aiki babu isassun malamai babu isassun gidan nika makarantun ma da yake da gidan nukan za a ga yaran sun yi musu kaɗan gidan nika babu kujerun da yara za su zauna babu shigo al'umma sun zuba wa gwamnati ido wanda ita kaɗai ba za ta iya ba to sakamakon wannan gwamna Allah da ikonsa tun farko ran da aka rantsar da shi ya ce shi abin da zai ba shi shine ilimi ilimi ilimi to daga wannan sai ya zo a wajen kasafin kuɗi nasa na wannan shekarar sai ya ba da wato kaso mai tsoka kwarai da gaske wanda ba a taɓa bayarwa ba a wannan jiha da mu kuma na Najeriya. To wannan abu na biyu. Na uku kuma sai ya ce al'umma ku shigo gwamnati ita kadai ba za ta iya ba. To sakamakon wannan shigowar kuma shi ne aka yi haɗaka jama'a suka zo da mutane ƙungiyoyi na duniya aka yi aka haɗu aka ce to ya kamata a kirawo ƙwararru a tattauna wannan matsalolin kuma a samu hanyoyin da za a fita daga wannan matsalolin. Masu raro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu a Kano Mahmud Kwari da kuma jami'ar da ta ba da umarni da ta shirin Julie Leathers Gresham na ku baban ya jibrin ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kira. To a gaishe ka da tawagarka yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email Sako na farko ya fito ne daga Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi Rijau sai Aisha Usaini Dangote Karasuwa a ƙarshe da Ado Salati goma ga Annabi Rijau. kuka ce shugabannin najeriya don girman allah da manzansa kuma yar mana da tallafin man fetur mun yafa duk wani aikin da kuka ce za ku yi mana domin wallahi mun gaji da gafara sa haye ba mu ga ƙaho ba a ƙarshe kuka ce mana addu'a allah su subhanahu wa ta'ala ya kama mana agajin gaggawa ko ma samu sauƙi a rayuwa sai sako na gaba da ya fito daga shehu adamu rijau inda ka ce najeriya kenan a yayin da aka bar talakawa da cin kanzo da shan garin kwaki shi ma fa ku sani sai mai hali sai muka ji labarin cewa 'yan majalisun kasar tamu ta najeriya suna lakuma miliyoyin kuɗi sama da miliyan talatin a duk wata a matsayin kuɗin albashi da alawus tabbas wata shari'a sai a lahira sai saƙo na gaba shi ma na haɗin gwiwa da ya fito daga sanusi madattai da magaram da isuhu maƙeri madattai sai ilyas yakubu digawa a ƙarshe yakubu mai asi da baraka kuka ce salam ya hausa yau sama da makonni uku kenan da gwamnatin mulkin sojin mu ta jamhuriyar Nijar ta ƙaddamar da fara sai da shinkafa mai rahusa a babban birnin ƙasar wato yamai to amma har yanzu shiru kake je a sauran jihohin Nijar bakwai kiran ma'anan ga gwamnatin shine ya kamata a samar da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa ta hanyar samar da irin wannan shinkafa mai rahusa a sauran birane da ƙauyukan ƙasar Nijar domin su ma 'yan ƙasa ne kuma su ma suna da bukata da fatan Allah ya mana mafita baki ɗaya. To amin sun ma'amin. Sai saƙo daga Umar Ari ka ce salam ya Hausa mu dai fatanmu da addu'ar mu a koda yaushe ita ce Allah madaukakin sarki ya kawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Masu sauraro sai a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana. Sai an ji ku. To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. To a takaicen labarin janyewar shugaban Amurka Joe Biden daga takarar neman tazarci a wa'adi na biyu shine maudu'in da ya fi daukan hankali a kafafen sadarwa a kasar sin yau litinin cikin wasta ta zanarwar da aka fitar jiya lahadi da rana a amurka biden ya sanar da cewa ba don komai ya dau wannan matakin ba illa don ya mai da hankali akan yi wa kasa hidima a matsayin shi na shugaban kasa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nufi Washington yau litini inda ya bar baya da kura yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada don gabatar da jawabi a gaban Majalisar Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas bayan da Biden ya janye takarashi na neman tazarci a wa'adi na biyu. ɗaruruwan bakin haure ne daga ƙasashe daban-daban suka nufi kan iyakar wato kudancin kan iyakar mexico a kafa yau jiya lahadi a yunkurin ganin sun ƙetara zuwa amurka wasu daga cikin mutanen sun ce fatar su ita ce su karasa amurka kafin zaben shugaban kasar da za a yi a watan nuwamba domin suna fargabar cewa har idan trump ya yi nasara a zaben zai cika alkawarin da ya yi na rufe kan iyakar amurka da mexico sa'o'i bayan da shugaban amurka joe biden mai shekaru 81 ya sanar da janyewar takarar shi na neman ta zarce a wa'adi na biyu sannan ya ayyana mataimakiyar shi kamala harris a matsayin wacce ta ke so ta mai gurbin shi a takarar zaben lamarin muryar amurka ta jiyo ra'ayoyin wasu a birnin new york To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Azu wadda ta tayani gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo wa Mayi da kuma injiniyan mu na yanzu Alfredo ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasu. no.